Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kafin hirar mu da Malam Ayuba a makon da ya gabata, mun faro magana akan wani babban taro da aka yi na nakasassu a duniya domin sanin yadda za a yi a tare musu hakkinsu da mutuncinsu a duniya wanda aka yi a birnin New York da ke nan Amurka. An samu wakilci daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da cewa mutanen duniya sun shaida cewa nakasassun nan suna da mutunci, suna da kima sannan kuma daidai suke da a basu duk wata wata dama a duniya wadda ake iya ba wa ɗan adam la'alla cikin iyalai ne ko kuwa a cikin al'umma ne ko kuwa a ma'aikatu ne ko kuwa a makarantu kai har ma da walwala da dama ta jin daɗi da watayawa a rayuwa in suna buƙatar nishaɗi wata cibiya ta tattalin arziki a duniya da halayyar ɗan adam da al'adu da kuma dama da yanci na ɗan adam suna cikin waɗanda suka halarci wannan taro cibiyar siyasar duniya da yancin ɗan adam suna ciki cibiyar da take kula da kau da duk wata tsangwama da ta shafi ƙabilanci ko kuma halitta halittar wani bil'adama ko kuma kalar fatarsa ko kuma wata nakasa da yake tare da ita ita ma tana wurin cibiya masu yaƙi da 'yanci na mata da yara su ma suna wannan wuri domin a cikin mata da yara akwai nakasassu. Kai har ma da wata cibiya da take kula da azabtarwa da maganar yin mugunta da gangan ga ɗan adam wanda ya haɗa da nakasashe da wanda yake da lafiya. Shin wannan taro ina ya fuskanta ne kuma wa'anne irin dokoki aka lissafo? Wanda kuma da aka lissafo su dukkanin wa'anda suka zo wannan taro sun yadda cewa duk inda aka koma a duniya za a mika wannan kundi kuma kowa ya amfani da shi. Wani makon in Allah ya so ya yarda za ku ji ni daki daki da irin dokokin da majalisar ta faɗa. A makon da ya gabata mun fara faro hira ne da Malam Ayuba Kufan wani mai ma'aikatar da take koyar da nakasassu sana'o'in hannu inda yake bayanin yadda suke kokarin shawo kan waɗanda suka zo suka ba wa keken guragu domin kas su bara su tsaya akan wata sana'a domin su amfani kansu. Akwai wanda sun shiga baran ma an zo an tanadar musu da aikin yi ko kuma wani yana tallafa musu zai ɗauki nauyin su idan za su koyi sana'a. Sai ka ga sati biyu uku gobe za ka zo ka sake gansu a gurin baran. An yi ba kenan. Lallai kwarai amma a yakan ɗauki lokaci ba abu ne da akan zuwa bar shi fara ɗaya ba saboda haka mukan ja kunne kuma muna yin monitoring eh, wato tabbatar yawa wanda sun ɗo alkawalin za su bar banan mu tabbatar sun bari majority of the people hmm. suna ɗan samun wayewa yanzu kuma hmm. na ga iyayenmu yanzu an fara samun fahimta hmm. ana ɗaukan yaran da daraja muna ganin nan gaban Allah yadda barace-baracen zai ɗan takaita. Ku ba ku da ƙungiyar rajin kare hakkin ku ne? A ma'aikatan mu na Beautiful Girl Handicap People Center a Jos wannan shi ne ɗaya daga cikin ginshikin ayyukanmu da muna yi muna neman ƙara hakkin na kasassu NATO da kuma Najeriya gaba ɗaya. Shi yasa a 2005 da za a yi wata doka ta musamman wanda ita ce ta farko da aka yi a Najeriya ana kiran shi Plateau State Indigenous with Disabilities Act. So wannan lo yana nan kusa da American for Disabilities Act ne da kuna da shi a can a America. Mm. Mun so mu ga cewa gwamnati ta sa wani doka wanda zai tsare hakkin nakasassu to lokacin mu ma mun taka rawa a cikin wannan gwagwarmiyar. To sai dai kungiyoyi na kare hakkin sun ba su da karfi da yawa saboda ka san mutum da yana kasa ba shi bane zai iya ya tashi kuma ya yana neman tallafi. Kungiyoyi suna nan dai a kasa amma gaskiya na daya ba a riga an yi gangami ba an haɗa kai saboda a zama sun saya maɗaurin ki ɗaya ba. Yaushe za ku yi hakan? Kuma to burin mu kenan kuma na ga kamar da ba gaya maka ana samun ƙarin fahimta kuma ana yin su samuna samuna yanzu haka na wayar da kan membobi saboda mu fahimci amfanin wannan haɗin kai saboda idan mun yi magana gwamnati za ta ji muryar mu mm. fiye da yadda mutum ɗaya zai je koka a doki naira goma naira ashirin a bashi. Wannan dokar da kuka so a ce an sa saboda ta kare 'yancin kutar kiyaye muku mutunci da sauransu menene kake ga hana ta yiwuwa ne? To kasan akwai abin da turawa suna kira will power. Abin da yake kai zaka sa kanka ka zaɓa ka yi sannan Allah ya taimake ka. Yawwa so su gwamnatocin a gwamnatin da ta sa wannan dokan har aka sa hannu ta zama doka a jihar Plateau. sauran gwamnatocin da sun zo daga baya musu su ci gaba da implementing nashua. Mm, wato aiwatarwa. Yawwa aiwatar da dokan saboda ya zama kaza sun ci moriyanta. A wannan karin kukan da muke yi ma gwamna shine ya zabe shugabannin wannan commission da aka mm, kafa eh. kuma ya ba su cikakken goyon baya saboda su aiwatar da ayyukansu don a taimaka mana. Idan zaɓe ya zo na siyasa, za ga da mai kafa da mara kafa ba wanda ɗan siyasa baya so ya zabe shi ku ba kwa magana an zo zabe ku ce to mu ma ba za mu zaba ba sai an yi mana kaza kun taba yin wannan ko ko kawai ku je ku wala eh, abin da muna so mu yi daga yanzu shine hmm. muna so mu tara karfin mu a guri daya mu ma kamar wani reference point wanda duk idan an zo zabe mu ma mu zama one of the blocks ne mu su yi tuntuba da mu hmm. saboda mu mu fahimci juna a nan ne za mu ga dan takarar da muradun su ya zo daidai da abin da muke bukata to kwanakin baya dai ba a riga an samu wannan din ba sai ya mana muna je mu jefa kuriya ne kawai mu dawo mu zauna za mu yi kusan kamar mun yarjejeniya ne da dan takarar da za mu ba shi kuriya za mu ba su kuriya ga da muna guda idan an gama zabe za mu bi baya mu tabbatar duk wasu alkawalin da ya dauka mana ya cika su. ka ji kaji na kabilanci ne na addini ne duk da makamantan irin wa'annan abubuwan da suke taruwa kuna da wani abu da kuke yi don ganin cewa irin wannan koko akwai a ku kuma. ina ganin kamar bai riga ya shiga wasu kuma na kashe dai yana ganin duk makashe. ƙarshen mutum kamar ɗan uwansa ne ko kuwa abokinsa a yadda ni na fahimci lamarin ke kamar a gurin aikin mu ka gani ni kristan ne to mai bi na da mutum biyar da ke bayan shi dukansu musulmai kuma muna fahimtar juna ba mu taɓa samun wani damuwa da ya danganci bambancin addini ko na kabila ko wani makamancin zama muna we are working as one team burin mu shine yawa muna ganin mu taimaka ma yan uwanmu na kasasu dadan zina wa kuma sa'i sa'i mukan kai ziyara na musamman ga kungiyoyin coci coci mun sha kaddamar da kekunan mu a masallatai kungiyoyin jibwis duka muna ba kyakkyawan dangantaka da su a jihohin da mun yi aiki da su mun yi program a jihar plato jihar bauchi a adamawa akwai yadda mun a katsina da dai yawancin jihohin mu na arewa so na ganin akwai kyakkyawan fahimta muna dai sa ido mu tabbatar duk kasheshe ya samu taimako da yake bukata mu bambancin addini da kabila ba shine damuwar mu shi kasashe abin tausayi ne koko abin taimakawa ne koko kamar kowa yake positive. ya na kashe a guri na ba abin tausayi ba ne. To ba ni misali. Ya yiwu yana bukatan a dan tallafa shi. za a ce mutum ne da ya kamata ya samu duk taimakon da yake bukata saboda ya zama mai dogara da kanshi. Eh, kamar yadda tura suke cewa mutum mai nakasa sai su ce mutumin da yake da bukata ta musamman. Yawwa hakan. Ka yi makaranta iya ina ka tsaya da karatu. To a lokacin da na samu wannan nakasan babu makaranta a kauyen inda na yi girma inda aka haife ni. Makaranta sai an yi tafiya tafiya na mil bakwai. Kamar kilomita goma sha hudu kenan. Yawwa da hmm. akwai ɗayan wurin kuma ya kai kusa mail hudu eh. a arewacin kauyen za a yi tafiya na mail bakwai a yammaci kuma mail biyar da dai makasheshen mutum da yake da a kasa hmm. ba da zai ira wannan sai an kashe gaskiya gashi yaro kuma lokacin ba ne da keke kuma kauyen hmm. dukan mu iyayen mu manoma ne Madalla Malam Ayuba in Allah ya so sai wani makon za mu ji ƙarshen wannan hira taka da muka faru. To daga nan ne kuma sai muka garzaya ga mashawarcin shugaban ƙasar Najeriya akan harkar nakasassu da shi kanshi makaho ne ga yadda hirar mu ta kasance. Dr. Samuel Ankeli ne. Ni da SSA din shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari. Me ba da shawara na musamman kenan. Eh. Da farko me ka fahimta da nakasa? Nakasa shine mutumin da a tunaninsa ba shi da amfani wa duniya. Na biyu shine a cikin jama'a ba tunanin cewa akwai abu abin da zai amfana ba duniya ba na ku shine gwamnatin na developing countries kasashe masu tasowa nan eh, suna da abin da za su amfana ba gwamnati ba to wani aka hada ukun nan sai zama mutum ne cewa a zuciyarsa da jama'a tunanin jama'a ne ba shi da amfana ba duniya to yanzu kamar misali kai wani irin na kasa kake da ita misali ni makawa ne ba na gani kai saboda lokaci ba za mu iya ci gaba da wannan hira yanzu ba amma mako mai zuwa in Allah ya so za mu ji ƙarshen waccan hira da muka faro da Malam Ayuba haka zalika mu dasa da wannan hira ta mataimaki na musamman ko mai shawara ta musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Dr. hankali a madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu da duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala daga nan sashen hausa na murya amurka muna godiya bahiro diodone ne ya haɗa mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya